sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Sule ce tare da sulfilu Hashim Gumar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na talata 24 ga watan Maris shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi gasar filu da kanan labarai. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce annobar coronavirus sayar da karuwa take yi babu kakkautawa kuma yana kira kasashe mafiya tattalin arziki a duniya da su kara azama wajen samar da abubuwan kariya ga likitoci da jami'an kiwon lafiya. Majalisar Dattawan Amurka ta kasa cimma matsaya jiya Litinin a kan batun gagarumin shirin nan na raba tallafin dala tiriliyan biyu ga Amurkawa. Najeriya ta yi gargaɗi kan amfani da maganin chloroquine wajen jinyar cutar COVID-19 bayan da aka kwantar da mutane uku a asibiti. Tokanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta umarci ma'aikatan gwamnatin tarayya daga matakin albashi na goma sha biyu zuwa ƙasa da su fara aiki daga gida tun daga yau har sai abin da hali ya yi a waje ɗaya kuma limamai a abuja babban birnin tarayyar najeriya sun amince da kira da gwamnati ta yi na a rufe masallatai a ƙoƙarin hana yaduwar cutar coronavirus za a ji matakan da ake ɗauka a jihohin kano da jigawa game da hana yaduwar cutar coronavirus kamar kowace talata yau ma za mu muku shirin tsaka mai wuya na aliyu mustapha to amma kafin nan ga kashin farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce annobar coronavirus sai daɗa karuwa take yi babu gaggautawa kuma yana kira ga ƙasashe mafiya tattalin arziki a duniya da su ƙara azama wajen samar da abubuwan kariya ga likitoci da jami'an kiwon lafiya. muna buƙatar haɗin kai tsakanin ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki G20 waɗanda suka mallaki sama da kashi 80 na dukiyar duniya a ma'aunin GDP. A cewar Mr. Tedros Adhanom Ghebreyesus je Litinin. Ya kuma yi kira ga sauran jama'a da kar a rika sayi ana ɓoye kayan kariya daga jami'an kiwon lafiya waɗanda suka ɗauka sada wajen jingar masu ɗauke da cutar waɗanda suke matuƙar buƙata. Tedros ya ce yanzu kwayar cutar ta yaɗu zuwa kusan kowace ƙasa kuma sai daɗa saurin yaɗuwa take. Ya ce idan aka ga ɓulla a karan farko to cikin kwana 67 sai ta kama mutane kimanin dubu ɗari. Daga nan kuma cikin kwanaki goma sha ɗaya masu zuwa sai ta sake kama mutum dubu ɗari. Sannan cikin kwanaki hudu kawai za ta sake kama wasu dubu ɗarin. Majalisar Dattawan Amurka ta kasa cimma matsaya jiya Litinin wanda karo na biyu kenan kan batun gagarumin shirin nan na raba tallafin dala tiriliyan biyu ma amurkawa da wuraren sana'o'in da suka yi matakar samun matsala saboda muguwar cutar nan ta coronavirus. Kafin ƙara kuri'ar, shugaban masu rinjaye sanata Mitch McConnell ya tsawatar wa 'yan jam'iyyar Democrat saboda yunkurinsu na cusa wasu abubuwan da ba su shafi annobar coronavirus ba cikin ƙudirin. kasuwanni na ta ci gaba da faduwa saboda wannan majalisar ta yin abin da ya kamata a cewar makanal ya ci gaba da cewa wannan abu ya kamata ya tsaya haka nan, kuma yau ita ce ranar da ya kamata ya tsaya wannan ƙasa ba ta da sauran wani lokaci amma shugaban marasa rinjaye na jam'iyyar democrat chuck schumer ya ce suna dab da cimma yarjejeniya yana mai ƙara cewa kiran da a ƙara ƙuri'a da makanal ya yi ɓata lokaci ne Shuma ya ce yana tsammanin za a amince da kudirin da yammacin jiya litinin. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta Wall Street ta shiga sabon mako jiya litinin da kafar hagu. Bayan da Majalisar Dattawan Amurka ta sake kasa cimma amincewa da kudirin tallafin da zai taimaka wa 'yan da annobar coronavirus ta shafa. Babbar kasuwar Dow Jones ta faɗi da kusan maki 600 wanda ke daidai da faɗuwar kashi uku cikin ɗari. ita ma S&P 500 ta faɗi da kashi uku cikin ɗari yayin da Nasdaq ta yi ƙasa da wani ɗan adadi. Dukkan saye da sayarwa an gudanar da su ne ta yanar gizo. Kasuwar cinikayya hannayen jari ta birnin New York ta rufe wurin da ake saye da sayarwa a makon da ya gabata bayan da wasu 'yan kasuwar biyu suka kamu da cutar coronavirus. Makonni hudu da suka gabata kasuwar Dow ta yi miƙewar da ba a saba gani ba. inda ta kai maki 29,348 sai dai jiya litinin kasuwar ta rufe da maki 18,592 da ke nuna faɗuwar kusan kashi 33 cikin 100 na darajar kasuwar. anjima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu leƙa najeriya inda gwamnatin tarayyar ƙasar ta umarci ma'aikatanta daga matakin albashi na goma sha biyu zuwa ƙasa da su zauna su fara aiki daga gida a ci gaba da ɗaukar matakan da gwamnatin ƙasar ke yi na daƙile yaɗuwar cutar coronavirus wanda a wani mataki na nuna goyon baya su kuma limamai a birnin tarayyar najeriya abuja suka amince su rufe masallatai don tallafawa wannan kokari na gwamnati na yakar cutar nan ta corona ga umar faruk musa daga Abuja da ƙarin bayani. Ga dukkan alamu malaman addinin Islama a Abuja da kewayensu da ada suka yi kememe cewa ba za su rufe masallatai a daina salloli na ibada ba yanzu sun ba da kai bori ya hau. domin bayan da aka kammala wata ganawa tsakanin su da mahukuntan najeriya musamman ministan abuja da jami'an tsaro da dai sauran waɗanda ke da hakkoki akan sha'anin gudanar da mulki a abuja da kewaye malaman da limamai sun amince su ɗage yin kowace irin sallah ta shiga masallaci har lokacin da hali ya inganta kamar sati biyu zuwa sama nan gaba domin tabbatar da an kare al'umma daga bazuwa daga wannan mugun ciwo da ke neman ya zama ruwan dare a cikin najeriya sheikh hussein zakariya na ɗaya da cikin malaman da suka halarci wannan taron ko ya mun karin haske dangane da dalilan da ya sanya malaman suka canza shawarar da da suka yi domin su amince da mahukuntan kasar cewa rufe masallatai shine mafi ala domin a tabbatar da cewa wannan cutar bata bazu a cikin kasa ba bayan mun gayyato kwararre a fannin kiwon lafiya wato dr gwarzo ya zo yi mana bayani a kan irin wannan ciwo ko wannan annoba to mun tattauna tattauna mai zafi dangane da abin mataki na gaba a ƙarshe bayan an tattauna to an yadda a ƙarshen taro cewar duka limamai su gaya wa masallatan masallatansu a kulle masallaci babu sallar juma'a babu salloli guda biyar a ciki har sai lokacin da allah ya kawo mana mafita bayan sati ɗaya ko sati biyu ko abin da ya haka sannan a dawo a ci da sallah domin an mana bayani cewa kusantar juna wato yana kawo watsuwar wannan ciwo don mai shi bai san yana da shi ba balle ya ki zuwa masallaci kuma ba mu da wata wato ala wato ko abin gwaji a gane mai shi a hana shi shigowa masallaci a bar wanda bai da shi shigo masallaci don haka abin da ya fi dacewa shine a tsare rayukan mutane gaba ɗaya masallata a kowa ya sallah a gidansu don kada wato a cuɗanya da marasa lafiyan da ba san lafiya ba da wanda cikin lafiya su ya yada ma waɗannan mutane wannan ciwo kaga wannan musulunci dama duk yana magana ne akan kariyar rayuwar wato musulmi baki daya. Amma abin damuwa shine akwai masallatai a sauran sassa na Najeriya musamman kananan garuruwa da su limamai da waɗansu masu faɗa aji a bangaren addini suna ta nuna wa mutane kuma goya bayan su cewa allah ke karewa ko kana gida ko kana ina ciwo nan Allah nufa ya same ka zai same ka ya za a yi da irin wa'annan mutane wanda kamar sun hurewa al'umma kunne don gani da wannan ciwon. Wato akwai rashin sanin wato bangarori na hadisai kafin mutum ya ba da fatawa. Ai wannan ciwon na annoba bayan za ka fara shi ba. An yi shi zamanin sahabbai Za mu nasa sayyidina umar an yi wannan ciwon ana kiran ciwon annobar wani a imawas sai da sahabbai guda dubu saba'in suka mutu da ainihin tabi'un suka mutu saboda wannan ciwo ba a kawo karshen ciwon nan ba sai da aka ce ma duk wanda suke zaune a cikin sham wato a damascus a wannan lokacin kowa ya koma kan dutse ya kama wuri ya share ya zauna babu cutanya tsakanin juna ba maganar sallar azhar ko la'asar ko magriba ko isha'i ko asuba balle juma'a sannan bayan wani lokaci kware-kware Allah ya saukar da lafiya suka dawo cikin garuruwansu ashe idan an gane cewa cuɗanya da mutane suke kawo wannan ciwon da bala'i ya yaɗu tsakanin mutane to babu shakka sai a ɗauki mataki don kare rayuwar mutane don kafin ya kama su wannan kuma shine aikin musulunci kuma shine aikin malamai baki daya malam hussein zakariya kenan daya jikin malaman addinin islama da suka halarci taro da mahukuntan najeriya a babban birnin tarayyar najeriya abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya To a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoto gasar filu da ƙarin labaran duniya. Najeriya ta gargaɗi kan amfani da maganin chloroquine wajen jinyar cutar COVID-19 bayan da aka kwantar da mutane uku a asibiti bayan da suka sha maganin da ya wuce adadi a cewar wani rahoton gidan talabijin na CNN. Makon da ya gabata, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya faɗi a wani taron manema labarai cewa hukumar tantance abinci da magunguna ta Amurka FDA ta amince da yin amfani da chloroquine domin yin maganin coronavirus. Hukumar FDA ta fitar da wata sanarwa bayan taron manema labaran da shugaban kasar ya yi. Tana cewa hukumar tana binciken maganin wanda tun da aka amince da shi wajen magance cutar malaria da wasu cututtuka domin yanke hukuncin ko za iya amfani da shi ga wanda suka kamu da cutar covid-19 ko a'a. Tashin hankalin da ake fama da shi a arewaci da yankin tsakiyar Mali da kuma makwabtan kasashen zai iya yaduwa zuwa kudancin wannan ƙasa ta yammacin afirka idan har ba a warware rikice-rikicen da ake yi kan filaye da kuma sauran albarkatun ƙarƙashin ƙasa ba gargaɗin da wata ƙungiyar neman zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa ta yi kenan ƙungiyar international alert ai da ke birnin london wadda ke aikin samar da zaman lafiya a yankunan da ake tashin hankali ta faɗi a wani sabon rahoto da ta fitar jiya litinin cewa samar da maslaha kan rikicin filaye abu ne da ya zama wajibi idan har ana son yunkurin samar da zaman lafiya ya tasiri a yankin shi dai wannan rahoton ya duba irin tashe-tashen hankulan da ake akan filaye na kudancin mali tare da bayar da hanyoyi da hukumomi za su bi don shawo kan wannan lamari Bello da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake waiwayar batun nan na coronavirus inda za a ji cewa su na dakile cutar corona hukumomi a jihar Kano mai ɗimbin jama'a wadda ke arewa maso yammacin Najeriya sun ba da umarnin takaita zirga-zirga a kasuwannin jihar tare da ba da umarnin rufe dukkanin cibiyoyin gudanar da taron bukukuwa a birni da kewayen Kano yayin da gwamnatin jihar Jigawa ta kafa kwamitin faɗakar da jama'a game da annobar ta coronavirus. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Hakan da yana zuwa ne yayin da aka shiga rana ta biyu da rufe kanana da manyan makarantu a jihar ta Kano. Mun kafa kwamiti mai karfi a ƙarƙashin mataimakin gwamna wannan kwamiti yana aiki dare da rana domin a tabbata cewa an faɗakar da al'umma sannan kuma na ba da umarni lallai duk guraren da ake bukukuwan nan da ake kira event center daga yau an rufe su domin a kare lafiyar al'ummar jihar kano sannan kuma gwamnatance gwamnati ta jingine taro domin a gujewa taruwar mutane kamar yadda aka sani gwamnan kano abdullahi umar ganduje kenan a jawabin saga al'ummar jihar dangane da matakan da gwamnati ke ɗauka na toshe kafofin da cutar corona ka iya shiga jihar A kazalika gwamnan ya ce gwamnati na aiki tare da kungiyoyin motocin haya domin cimma burin da aka sanya a gaba. Su tabbata cewa an yi abubuwan da ya kamata a cikin tashoshi da muke tare da su. Al'umma kowa a gidansa ya tabbata cewa iyalinsa sun bi shawarwari da masana kiwon lafiya suka bayar. Masarauta mun riga mun rubuta mata cewa da gayyaci malamai na masallatan juma'a malamai na masallatan hamsa salawat domin a ƙara jaddada addu'a domin allah ya kare mu ga wannan annoba a hannu guda kuma ita ma gwamnatin jihar jigawa da ke makwantaka da kano ta kafa nata kwamitin faɗakar da jama'a game da wannan annoba ta corona sai dai kokarin samun ƙarin haske daga mahukuntan jihar game da matakan gwamnati game da wannan annoba ya ci tira duk da annobar duniya ta corona kafofin samun bayanai game da alkibar gwamnatin jigawa akan al'amuran da suka shafi makomar al'umma na ci gaba da zama jidali ga 'yan jarida saboda ba kasafai manyan jami'an gwamnatin jihar ke zama a jihar ba lamarin da masu kula da lamura ke dangantawa da yawan balaguron gwamna badar abubakar zuwa birnin tarayya abuja ko kuma ziyartar kasashen ketare ko da ke a lokuta daban-daban gwamnan ya sha musanta hakan Wanda suka ce ba na zama ba su san jigawa ba ne. Wanda suka ɗau rekod za su ga cewa duk satin duniya ina yin council meeting dina. In ka ga na fita daga jigawa watakila alhamis da daddare da juma'a da yamma sai dai kuma an kira mu wani taro wanda yake shi ma aikin jigawa ne ko kuma aikin ƙasa. baya ga iyaka da jamhuriyar Nijar dukkanin jihohin arewa maso gabashin Najeriya na ketawa ta jihar Jigawa ne kafin su shiga jihar Kano domin harkokin kasuwanci da sauran al'amuran zamantakewa na yau da kullum. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu ɗigo biyar baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya wato mai martaba sarki ba wanda ma ike musu akan cewa shi ba masani ba ba wanda yake musu akan cewa shi ba dan zamani ba ne amma gaba daya bai malakanci bai ma gane cewa al'adunmu gaba daya bai ma fahimce shi ba kasan gononin na abinda suka dama suke ba abinda mutane suke so suke yi duk 'yan siyasan nan haka suke saboda ba za su yadda su kullum ai sarakunan gargajiya ai mutane ne kamar kowa ya za su yi su gaya maka cewa lallai sai sun yi ka bayan badan-badan kake yi. jama'a ku da wannan lokaci mu da mu da kowa na sabon shiri na tsakan mai wuya wakan wani irin zurfi tsohon sarkin kano sanusi lami da sanusi ne a cikin harkokin siyasar jihar ta kano har suka kai har suka tsige shi wannan na daga cikin batutuwan da muke son mu a ci gaban muhawarar da muke yi kan tsige shi wannan babban basaraki to amma kafin mu je nesa da ra'ayin wasu kana game da abin nan sunana naif aliyu a daidai fahimta ta na na na dan wannan jiha an ɗan yi sauri wajen yanke hukunci na cire sarkin za ka kamar akwai wani abu a ƙasa wanda zan iya cewa abin da ta sarkin shi ya jawo kansa duk wannan matsalolin sunana ibrahim salim allah ubangiji ya sa haka ne ya fi alkhairi ga uwan sarkin allah ubangiji ya sa kuma wannan da aka naɗa mana sabon sarki ya sa shi ne mafi alheri a gare mu da ƙasa baki ɗaya amma na yi matuƙar baƙin ciki ne bakin ciki da cire sarkin nan wallahi da na kwanta a daren litinin zuwa talata ko bacci ban ba yi na yi in yi bacci na kasa da na rufe idona sai in ce an cire sarkin kano sai in bude idona haggari ya waye matata tana tambaya ta me yasa ne ne na kasa bacci na ce wallahi sarkin kano da aka shiri dinnan shine ya janyo nake wannan na kasa baccin nan na tashi da sassafe ma ne fitata abin yana damuna yana bata min rai a wannan al'amarin saboda ba abu ka'idoji yadda ya kamata a cire sarkin nan ba. to a gaishe ku to ba tare da bata lokaci ba ga wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwali zai ci gaba da kawo mana kashi na biyu na muhawarar da ya hada a tsakanin honorable ibrahim zakari salina sakataren jam'iyyar apc na jihar kano da kuma alhaji musa sha'aban gogo da ke wakiltar bangaren shi tsohon sarkin sanusi ko eh, shi jawabi da yake magana shi mai martaba tsohon sarki shine iya wannan maganganu wa mai girma gwamna ko kuma a'a kai ne yanzu ka kitsa kake so ka ce ɗaya daga cikin dalilan kenan dalili na farko ni sarkin kano ya sanar da ni cewa da aka yi magana da railo yin jirgi ya ce menene amfanin jirgi ga yara 'yan makaranta a ƙasa menene amfanin jirgin ƙasa ya ce zai je samu mai girma gona bayan ya same shi ya ki yadda saboda an yi maganar kuɗi a ciki 'yan cana za su kawo naira su zo a jibga kano bashi na shekara arba'in da ya magana aka yi aka gayyace shi kaduna taron investment ya faɗa cewa wannan abu da kuka shirya na garin ku ya zama gaske ya yi kyau ba kamar wata jiha makociyar ku ba daga nan rigima ta faru. To amma wani yana cewa a matsayinsa na sarki me ya kai shi lafuza irin waɗannan tunda watakila dama ya gaya wa sarki a gwamna ga dalilansa ko kuma yana ganin wannan abin bai kamata ba kuma watakila gwamna bai yarda ba. wasu suna ganin me kai shi maganganu irin waɗannan kuma a fagen mutane ko a gaban mutane wato kowa san tarbiyyar sarki sunusi na biyu shine bayar da za a yi ga ana rashin gaskiya ko za ka halaka shi sai ya gaya ma lokacin da ya zo ya yi sadakar rayuwarsa ya yi sadakar aikinsa ya yi domin a kafa abc domin ya yi sadakar ransa ya fito da manya-manyan waɗanda suka cinye kuɗin gwamnati suka cinye kuɗin bankuna ga suna aka kama su suka yi kurkuku aka daga lokacin suna ta burgewa sai sai sunusu lami da sunusu sai da aka zo kansu su kuma zai gaya musu ba su daidai ba wannan shine wannan shine gaskiya ni magana ta gaskiya ko ban san lokacin da sarkin kano sunusi ya zama dan apc babalantana har izo i taimaka wajen yakin neman yawa dama eh, tambayar da zan maka ke kenan misali eh, wannan yana eh, kuma abu na biyu abu na biyu da nake so ko kana sarinan ne ah, baka sani ba amma kafa jam'iyyar apc idan ka dauke idan ka dauke a suwaji da investing kuɗi shi sadakar aikinsa ya cewa a waccan gwamnatin ba a shigar da kuɗi kaza ba. Kaman kenan. Duk ƙasar da ta ɗau rudu cewa gwamnatin can daman tana almubazzaranci kuma shi yana aiki a ƙarƙashin gwamnatin yi rashin gaskiya ya faɗa wannan ta ƙara wa jam'iyyar apc armashi malam musa ina zuwa kenan kamar zargin nan da ake yi wa sarki cewa ya tsoma kansa a cikin harkokin siyasa kamar kana kokarin ka tabbatar da shi kenan ina kai maka kafin yin sarki kafin sarki na gaya maka yake yana gwamna eh, ya sauka daga ciki kafin ya kana da masaniya sarki ya wato wato wato na so wato Musa ke fada wato ma Musa ya kasa gane wato yanda tsarin rayuwa ma yake na maganan ko sarauta da siyasa da gwamnati mm. ya kamata ya gane cewa wato mai martaba sarki ba wanda ma yake musu akan cewa shi ba masani ba ne ba wanda yake musu akan cewa shi ba dan zamani ba ne amma tun shimfiɗata ta farko na gaya muku cewa gaba ɗaya bai ma laƙanci bai ma gane cewa al'adunmu gaba ɗaya bai ma fahimce shi ba kuma ina son tabbatar maka da cewa da abin da zai yi kamata yi mu a tunaninmu ya yi a matsayinsa na masani ko a matsayinsa na basaraki amma idan ya yi wancan jawabi ne lokacin jonathan a matsayinsa na dan apc to mu dai ba dai apc ta jihar kano ba in ma ya apc to sai dai idan a wani guri ya yi amma ba a jihar Kano ba. ba mu da rekod na cewa ko shi dan APC ne. Kamar lafizan sakatare eh, honorable kana cewa ɗabi'un nan da kake faɗa da ba su daidaita da yanayin al'ummar kano na mai martaba sarki kamar sun taimaka wajen eh, wato samun takaddamar ku da kuma durƙushe wasu a wannan harkokin sarauta ita ce ma babbar makatsala ina so in tabbatar maka shi yasa rigimar ba wai da ma mai girma gwamna ba ne idan ka ga yanda shi wannan sabon sarki din ina so in tabbatar maka al'ummar jihar kano kanawa suka karbe shi kai ka cewa ko wannan canjin yayi ma musa wai ku kun yarda cewa misali ɗabi'un nan na mai martaba sarki ne ya shiga ya fita ko ina a harkokin addini a harkokin zamantakewa a harkokin mata da matasa a harkokin gwamnati da sha'anin siyasa da zaɓe kun yarda cewa wuce gona da irin da su suke ganin cewa ya yi ya taimaka wajen rashin ba a fahimce shi ba wato shi mai gwamnati idan har mai gwamnati baya ba ka yi in baka ka san abin da yake so saboda kasan gwamnonin na abin da suka dama suke ba abin da mutane suke so suke yi ba duk 'yan siyasan nan haka suke saboda ba za su yadda su kullum ai sarakunan gargajiya ai mutane ne kamar kowa ya za su yi su gaya maka cewa lallai sai sun yi ka bayan badan-badan kake yi kuma shi sarkin kano mutum ne sarki ne na duniya menene sarkin duniya mutumin duniya ne shi duk duniya yana har yanzu ana gayyatarsa a kasashe a duniya inda suka ci gaba ci gabansu ba za mu iya tadda su ba ko da za mu tsaya ko da za su tsaya su jira mu shekara arba'in kasar na kirawo shi ya ba su shawara ka samu sadakar wannan ka banzatar da su saboda me saboda ra'ayi ya ce kar ka gayyato yan cana ku ciwa-ciwa da su a'a mm. wato malam musa ya kamata ko ka gane duk abubuwa dinnan da kake faɗa ka fahimci yadda su mutane suka kallace shi wato eh, duk wannan magana da kake faɗa ba magana ce wadda su a matsayin wato kanawa za su iya ma fuskantar ku ba idan yanzu misali ya tafi china ko ya tafi america ko ya yi je ko ina ne ko ina ma ije ko ya je ingila ko ma ina ne ije je jawabi ni wannan ban san al'adarsu ba ban san komai nasu ba amma dai babbar magana shine idan ka ɗauki mutum goma a jihar kano kanawa suka ce ko menene laifin sarki ɗaya daga cikin abin da zai ce shine baya girmama ita sarautar gargajiya din. Wai gaskiya ne ba musa eh, hmm. cewa sarki bai fahimci ma bai laƙanci al'adun Hausawa da kuma ita kanta hikimar yadda ake tafi da harkokin sarauta ba. Wato shi mai gwamnati in ka fada ruwa saboda ya fi kowa iya ƙaharu da sharri da harambe ruwa idan ka fada zai cika ta da ƙura. misali zan baka eh, yanzu kake ce mana hmm. sarki mutumin duniya ne sosai watakila eh, kowannan yawace yawacen da shiga a fita ne ya gurɓata masa fahimtar lakantar al'adun mutanen kano misali wato sun rasa yadda za su yi sai irin makamaka da yadda za su yi fake amma abin da nake tabbatar ma da shi mai mata sarkin kano ci gaba murabus da murabus eh, ba murabus ba wanda kuka kora hmm. ai murabus da kansa ya sauka ke eh, a a wanda kuka kora saboda ra'ayinku hmm. abin da nake ma duk dalilan nan kenan kamar baka gamsu ba ai da dalilai da dinga bayarwa ai wannan dalilan ai ina ga ma ko yaron gobe ba zai dauke shi ba muna da tun wata uku da suka wuce mun san haka za ta kasance me zaka iya cewa game da me zaka iya cewa game da maganar da ya cewa alamu sun nuna mai martaba bai lakanci al'adu da zaman tikewar mutanen Kano ba menene al'adar Kano a gaishe kuma lamai to a shiri na gaba za mu zurfafa sosai a cikin siyasa tsohon sarkin da kuma so mu duba rawar da ake zargin shugaban kasa muhammadu buhari ya taka koda ta bayan gida ne wajen cire wannan sarki muna godiya ga su baƙin namu wato honorable ibrahim zakari sarida da kuma alhaji musa shaban gogo tare da musamman shi wakilin namu mahmud ibrahim kwali da ya shirya mana wannan muhara a can kano a kuma na ita nan a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakuta a washington dc mun lafiya to da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice shugaban hukumar lafiya ta duniya who ya ce annobar coronavirus sai daɗa karuwa take yi babu gaggautawa kuma yana kira ga ƙasashe mafiya tattalin arziki a duniya da su ƙara azama wajen samar da abubuwan kariya ga likitoci da jami'an kiwon lafiya majalisar dattawan amurka ta kasa cimma matsaya jiya litinin wanda karo na biyu kenan kan batun gagarumin shirin na raba tallafin dala tiriliyan biyu ma amurkawa da wuraren sana'o'in da suka yi matakar samun matsala saboda muguwar cutar nan ta coronavirus. Kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe bakwai kenan agogon Ghana. Za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo hashin Gumal da ya taya ni gabatar da shirin. Da Cuba Hero Diodone da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni sai kuma injiniyanmu na yau aisha tasila ce ke muku fatan alheri. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.